haka ta ringa kallon bidiyon tana Allah Allah Yusuf ya ƙara su. Wannan motarsa ta jiyo, su Hanif suka yi waje da gudu. Manal ta kashe datan, ta goge duk ɗinta da Hajja kaltimi, ta goge duka bidiyon da ke wayarta. Ta mutun ɗin grup ɗin manyan mata har kawan da zalla, ta miƙe ta yi waje. Ita ma a guje ta je ta rungume shi, ya sauke tofiƙa yana kallon ta. Murmushi ta yi tana mishi sanin da zuwa, ta karɓi jakar hannunsa suka shiga ciki. Sa'an zama suka yi a falo suna buɗe tsarabar da Yusuf ya kawo musu. Manal kuwa tana ganin haka ta ja hannun Yusuf suka nufi ɗakinsa. Suna shiga ciki ta rungume shi tana ta yi misin ɗin shi, shi ma rungume ta ya fara kisin ɗinta. Tsayuwa ga garis ta haka suka zube akan gado. A haka Yusuf ya weekend ɗinsa, Manal ba ta hau ba, amma duk abin da take tana tunani yanzu haka ta yi misin ɗin chatin ɗin manyan mata har zalla. Yusuf yana tafiya da safe ta hau WhatsApp ta buɗe group ɗin, ai nan da nan messages suka hau shigowa. Har da message ɗin Hajiya Kaltuma ta private tana tambaya ta lafiya kwana biyu ba ta hawa. Sai da ta bata amsa da mijinta ne ya dawo shi yasa ba ta hawa. bude group din da ta fara karanta chatting din su a takaice sai da Manal ta samu wata daya a group din manyan mata ka zalla so sai take jin daɗin group din dan ta fara magana a group din ta saba da wasu members din babu abin da ake yi a group din da ya wuce tsantsar batsa da bidiyon BF hankalin Manal yayi ta tashi tana murƙusa da daddare samun saukin ta shine idan Yusuf ya dawo Sani kuwa har saba da rashin kulawar ta a gare su inda ta yi musu wani abu da ya danganci kulawa to weekend ne Yusuf yana nan Wata rana da daddare tana kwance tana karanta chatin ɗinsu kamar yadda ta saba. Ta ji wata a group ɗin tana bada labarin bibiyo ɗinta yadda yake gamsar da ita yana ɗebe mata kewa ko da ba su haɗu ba. Nan Hajiya Kaltuma ta hau cewa ai ta san waɗanda take haɗa su da su haɗaɗɗu ne masu zafi ko ba a gamu ba za su bada abin da zai saka samu nutsuwa. Manan da ke kwance da kasala ta bi ta rufe ta, shedan na kaɗa mata ganga, tuni ita ma ta ji tana sha'awar a haɗa ta da bibiyo ɗin da zai ringa ɗebe mata kewa, amma ba za ta yi zina da aurenta ba. Magana ta yi wa Hajiya Kaltuma ta private ta ce, Admin, da gaske ne za ki iya haɗa da bibi ba tare da wani abu ya shiga tsakaninmu ba kuma zai ringa ɗebe min kewa ina samun nutsuwa wani irin farin ciki ne ya rufe hajja kaltumi dan ta san manal ta zo hannu da sauri ta ce mata sosai ma ai ba sai kun haɗu ba zan iya haɗa ki da bibi ɗin zai ringa ɗebe min kewa ina saka ki nutsuwa fiye da mijinki don wallahi nutsuwar da za ki samu da shi a waya kawai ba za ki taɓa samun nutsuwar da mijinki ba Manal ta riga ta yi nisa ba ta jin kira amma kasan zuciyarta ta san abin da take yi babu kyau cewa ta yi admin to ma dan Allah ki haɗan da bibiyo inda zai ringa ɗebe min kewa dan wallahi idan ba dawowa mijina ya ba bana samun wata nutsuwa murmushin nasara hajiya kaltuma ta tace ce da sannu ma zaki ba mu haɗin kai zaki zama irinmu ce mata ta yi zan haɗa ki da wani bibi mai zafi da ni nake haransa amma a halin yanzu kina buƙatar taimako abin da zaki kafin na hada ki da bibi boy zan tura miki da account number ɗin shi ki tura mishi kuɗi daga nan zan tura miki number shi ki tura mishi kati da zai ringa kiran ki a waya dan kin san irin wanda zan hada ki da shi suna buƙatar kuɗin kashewa da na kati kin yadda Manalla idan ta riga ya rufe da sauri ta ce mata babu matsala admin ki turo min da akan number shi ne mishi transfer yaushe zaki haɗa mu murmushin nasara Hajji kaltuma ta ƙara yi aran da ta ce haka da gaggawa ce mata ta yi a yau zan haɗa ku yanzu zan yi mishi waya dan so nake yau ya sumar da ke ya taya ki hira wallahi sai kin gode mu zan gaya mishi ranakun da mijinki yake nan amma yanzu ya zaki wajen waya da shi kina ganin babu matsala idan mijinki ya kira ke kina waya da daddare Manal ta ce karki damu ki dai turo min da nan shi zan san da zan ringa yi dan mijina da wuri yake bacci karfe tara yake kira na mi sallama Hajji Kaltuma ta ce to shikenan bari na turo miki da akan nan shi zan tura mishi nan ki zai kira ki Manal ta ce to shikenan ina jiran ki ce tana kashe wayar gaba ɗaya wata irin sha'awa take ji ta matsi bibiyo ɗin da za a haɗa su ya kira ta a waya da message wayar ta ne ya katse mata tunanin da take akan nan ba ta gani da sunan jana Garba ba tare da bata lokaci ba ta yi mishi transfer ɗin dubu goma ana minti goma da yi mishi transfer ta ji shigo waya bakon nan ba ce da dukkan alamu bibiyo ɗinta ne yake kiranta haka kawai ta ji gaban ta ya faɗi ta ji abin da take shirin aikatawa haramun ne amma da yake ta yi nisa daga wayar ta yi a hankali ta yi shiru wata zazzaƙa murya ta ji yana magana yana beb ni ne tonji na san ki riga da kin san zan kira ki abinka da abin shaidan nitsi ga jikin mana na fara tashi ta ji wata irin kasala ta ƙara rufe ta kasa magana ta yi ta ji ya kuma cewa babe are you there ko ba manal bace cikin sanyi murya ta ce ita ce dariya yi irin ta yan duniya gogaggun yan bariki yace ya naji kina wani kiwa ne feel free mana na zo ne dan in saki farin ciki amma yanzu ki hawo sab mi magana yace yana kashe wayar manal bude idan ta tare kilimshi dan tunda ta fara magana ta ji wata irin zazzafar sha'awa ya kuma rufe ta sai bin nan ba su da titi ta kunna data ta hawo sab da Newton ya fara mata hirar batsa ta dinga tayan mata da hankali ita ma ta fara biye mishi ce mishi ta yi turo mata hotunansa ta gani hotuna wajen guda biyar ya turo mata bude hotunan ta yi dan saurayi ne da bai wuce shekara 23 zuwa 24 ba a girma ta girme shi nesa ba kusa ba dan sa kananta na biyu ne affan a kyau ko ko kama kafa Yusuf bai yi ba kawai gayu da ni niganci ne dan fito da shi aka suka cigaba da chatting yana mata kalamai masu zafi hankalin Manal duk ya gama tashi dan ya rasa duwa sau komai a ƙarshe ya kira ta a waya ya ce ta cire kayan jikinta yana so ya mata abin da zai kwantar mata da hankali da hankalinta ma ba a jikinta yake ba, da ta cire kayan jikinta. Ya ce ta kwanta, ta kwanta ta fara wani irin numfarfashi. Shi ko ya hauyi mata wani irin kukan iskanci kamar irin suna taron nan, yana bibi you are sweet, you are sugar. A haka suka kwana suna wayar iskanci. Allah ka tsare mana imaninmu, ka kare mu da karewarka, ka sa mu ƙarfin zuciyarmu amin. Allah Ubangiji, ka karɓi ibadunmu, ka yafi mana kurakuranmu. Allah ka sa kalmar shahada ta zama ita ce ƙarshen furucinmu. Duk abin da muke na kuskure Allah ya yafe mana, ya ganar da mu gaskiya amin. Wannan labari fa ba ƙirƙirarre ba ne, abin da yake faruwa ne a yanzu kuma tabbas akwai wayanda suke cikin irin wannan masifar Allah da ya shirye su shirin addinin Islama mutuwa fa bata sallama me zaka ce wa rabbi in kana cikin irin wannan hali ya dauran ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka shirye mu ka ba mu ikon tuba kafin ka dauki mu. wayanda suke cikin irin wannan masifa ya Allah ka shirye su ka ganar da su mu kuma ka ba mu ikon fin karfin zuciyoyin mu. sai wajen karfe hudu ya mata sallama yana nishi tana sauke ajiyar zuciya kamar wacce ta sha gudu nan kuwa tsabar ihun da ta ringa yi ne da sunan an gamsar da ita don ita ji take kamar a gaske ya sadu da ita bacci mai nauyi ne ya awon gaba da ita wanda rabon da ta sami irin wannan baccin ta manta kun san abinka da aikin shi dan a ranar bata iya farkawa ba sai wajen sha ɗaya da salati ta farka ta miƙe a firgice ta duro daga kan ta yi falo a guje a falo ta tarar da hindata tana kallo da sauri ta ce hindatu ina sa hanif hindatu dukawa ta tana gaishe ta an tana shirya su sun tafi makaranta fika da kanta ta taso daga ɗakin ki ta ce bacci ke yi baki tashi ba shi yasa ban tashe ki ba je zuciya ta yi ta ce da fatan sun ci abinci kafin su tafi eh sun ci kafin su tafi na kuma zuba musu sun tafi da shi kin kyauta haka za ki dinga yi musu kullum sannan ina so ki gaya wa ummanki za ki dinga kwana ranar litinin da alhamis ranar juma'a zuwa ladi da baban Sani sanifi kenan za ki dinga kwana a gida hinda ta ta ce cikin girmamawa munal da juya ta nufi ɗakinta hatta kusa karasawa ta juyo ta ce me kika dafa ne dankali da ƙwai na soya sai ruwan shayi da wannan farfesun da ya raguwa na ɗan bata ce komai ba ta shige ciki idan ta ne ya sauka akan agogo ta ga karfe goma sha ɗaya har da minti goma sha hudu Lafiya ƙirji ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ban yi sallah asuba ba. Wani hawaye mai zafi ne ya zo mata dan tunda take a rayuwarta bata taba kaiwa karfe 6 na safe ta yi sallah asuba ba. Sai gashi ita ce har 11 da 'yan mintuna ba ta yi sallah ba. Ta ke wata irin kunya ta rufe ta da dama halin da ta jefa kanta ya rufe ta. Amma tana tana irin daɗi da nutsuwa da ta samu jiya ta da tunanin da take yi. Ta nufi ban ɗaki ta yi wankan tsarki ta ɗaura alwala ta zo ta tada sallah. Abin mamaki tana sallah tana jiyo ihun bebi wai a kunnanta. Take ta ji wani iri A haka ta sallar tana tunanin yanayin da zai kasance ita da baby boy ɗinta tana sallama ko addu'a ba ta yi ba ta miƙe ta yi falo don yunwa take ji sosai don kwana biyu ba ta samun cin abinci sosai saboda masifar da ta ɗora wa kanta ta ce ta yi ta karanta batsar da ake da ta ci abinci masu sauraro manalba mai addini ce sosai sai ta kwashe awa ɗaya akan sallah idan ta idar da sallah tana lazumi tana addu'a walha kuwa ba ta wuce ta ko da ba ta da tsarki za ka ganta da carbi tana ja sai gashi a sanadin gurbi ta watsar shaidan na kaɗa mata ganga Allah ya ƙara shirya mu bisa tafarkin addinin musulunci amin Wajen dadin ta nufa ta zuba abinci ta fara ci, ringin ɗin wayarta ta jiyo daga ɗaki, ta da ta kira ta ce ta ɗauko mata wayarta a daki Da sauri inda ta ɗauko mata wayar a lokacin har ta katse, cewa inda ta ta je ta gyara mata dakin ɗakinta a daidai lokacin da kiran ya ƙara shigowa wayar. Murmushi ta yi da ta ga titi ne yake kiranta. Limshe ido ta ta ɗaga wayar. Tonji ko ya ce babe ko baki tashi ba ne. Ƙara limshe ido ta tana murmushi don har ya saukan mata da kasala. Cewa ta yi ban daɗe da tashi daga bacci ba yanzu haka ma breakfast nake yi. Dariyan 'yan duniya Tonji ya ce how was your night? Hope kin yi mafarki na. Don jiya ne farkin ki kawai na ringa yi dan ash kai baby ba za ki gane ba you are so sweet manala tsigar jikinta ce ta fara tashi sha'awa ta fara taso mata kasa magana ta yi saboda irin murya da ya amfani da ita beb kin yi shiru kin fara hawa network ne ah ya ce da muryar karuwai manala shiru ta ta kasa magana don ya jefa ta cikin wani hali beb ki yi min magana mana kin san voice ɗinki tsimma ne yake yi ya ce kamar wanda ya ci abinci mai yaji manal magana ta fara ƙoƙarin yi ta ji kira na shigowa duba ta yi daga dadin Hanif ke kira da sauri ta ce mishi tana zuwa mijinta na kiranta za ta kira shi ta katse wayar ta daga wayar Yusuf da ransa a mutuka bace yake dan ya bata miss wajen goma sha bata daga ba sai gashi ya kira ta ya ji call waiting sallama ta yi mishi a madadin ya amsa mata ce me yasa nake kiran ki baki dauka ba manal cewa dai gashi na dauka yaushe ka kira ni ban daga ba dan ita bata ma san ya kira ba cikin tsananin bacin rai ce ki duba ki ga miss nawa ne miki ya kashe wayar da sauri ta duba miss daga ashe tun shida da rabi yake kiranta ya mata miss har goma sha ɗaya Tunanin ƙarya da za ta mishi ta fara yi, kiran sai sake shigowa wayar. Ɗagawa ta yi ya ce, guda nawa kika gani? Dadin Hanifa wallahi bacci nake lokacin da ka kira ni ban ji ba wallahi. Bacci, bacci fa kika ce manal. Kirjinta ne ya fara dukan uku uku, dan inda ya kira ta da manal, to ransa ya kai ƙololuwa wurin ɓaci. Yaushe kika fara koma bacci idan kin ida da sallah asuba? sa amsar da za ta bashi ta yi, dan ba ta koma bacci in ya sallah asuba tun a gida. Shi yasa ma in yi tafiya ke kiranta a irin wannan lokacin kafin ya tafi aiki. Haka za su ringa waya daga shida da rabi har zuwa lokacin da yara za su tafi makaranta. Ta haɗa su a waya su gaisa daga nan su yi sallama. Dan babu laifi Yusuf yana matuƙar kula da iyalinsa. In dai yana da sarari a wajen aiki sun ta yin waya da ita kenan. Kama kama ta fara yi tana ƙoƙarin lalubo amsa da za ta bashi dan bata iya ƙarya ba. Kada ta ya fara magana rai a ɓace. Manal, wai me ke damin ki ne? Kwana biyu bana gane miki, sam kin canja ba kamar yadda kike ba. Yanzu yau sharban da naga kiran ki a wayata da sunan ke kika kira ni. Yau sharban da naga miss call ɗinki a wayata. In na kira ki a waya Allah Allah kawai kike in aje wayar. a WhatsApp ma inda miki magana kafin ki kula nake ban amsa sai an samu awa ɗaya ko biyu alhali kina online manal me yake faruwa da ke ko laifi ne miki min haka ban so ne miki magana ba amma abin na damu na manal gaba ɗaya kulawar da kike nuna min kin daina yanzu in ba ni na kira ki ba ba za ki taɓa kira na ba in ni na kira ki sai kin kawo min uzurin da za mu yi sallama text ɗin da yake turo min suke ɗebe min kiwa ina wajen aiki duk kin daina me ya canja ki haka manal in laifi ne miki faɗa min na baki haƙuri yanzu duba ki gani baki ji muryata ba har sha ɗaya da rabi bai kira ni ba kuma ni na kira ki baki ɗaga ba hasali ma kina can kina waya baki damu ba manal ina nan ne zuciyata tana wajen ki da yarana wallahi duk abin da nake kuna raina ba a sare na kuka yi nesa da ni ba ba dan halak dina nake nema ba babu abin da zai sani ne santa da ku dan Allah idan laifi ne miki ko ne yake zuga ki ki hakuri ki dawo yadda ki. dan canjawar da kike ba gani bane kawai har da yarana sani ne baki ba Hanifi ya ga min satin da ya wuce da na kai su gidan Hajiya yanzu kamar Hanif ma ya sun kin canja musu ya ringa ce in baki hakuri in laifi suka miki kin daina musu homework inda ce ke musu kin daina koya musu karatun Qur'ani haba manal me haka ba haka kike ba tun da ya fara magana hawaye ya hau zubo mata don tabbas ta canza ba haka take ba Yusuf na da haƙuri to me yasa take wa mijinta uban 'ya'yanta haka me yasa ta zaɓi group akan farin cikin mijinta da ƴaƴanta yanzu jiya ka kafin bacci ya ɗauke ta sai da ta ce momi yanzu kin daina sona ba kya min wanka ba kya min kwalliya ba kya koya min homework ɗina dadi ya fi sona idan ya dawo yana min wanka ya ce in kawo littafi ya koya min homework ɗina momi me ne miki kika daina sona a lokacin tsaki ta ce ta tafi ta bata guri ba ta son surutu ta ci gaba da kallon bidiyon da yake ɗaga mata hankali Magana ta fara yi tana kuka. Kai hakuri dadin Hadif na yi maka laifi insha Allah zan gyara. Na gane kuskure na zan ci gaba da nuna maka kulawa insha Allah Kwanakin nan ne ban san me yake na ba. Cikin kulawa Yusuf ya ce, "Me yake damun ki Mam Hanif? Mene matsalar ki? Har akwai abin da yake damun ki da zaki kasa faɗa min?" Ki gaya min duk abin da yake damun ki. Ni fa mijinki ne. Zan iya bakin kokari na dan daga na magance miki abin da yake damun ki. Please dia ki faɗa min abin da yake damun ki kake koyi min komai. Manalin ta kanta da shara da muguwar ƙarya. Dan mahaifiyar tana da matsalar ido, za a yi mata aiki satin da za a shiga. cewa ta yi dadin hanif wallahi ba wani abu ke damuna ba kamar aikin da za a yi wa mama ranar alhamis gaba ɗaya tsoro nake ji ba na so na rasa ta ita kaɗai ta rage min ta ce tana fashewa da kuka da sauri yusuf ya ce haba mama hanif akan wannan ke wa kanki hankali kika ɗaga mana insha Allah za a aikin nan cikin nasara Ayyana da ta rufe mata ido kawai za a cire mata babu abin da zai faru please ki kwantar da hankalin kinji addu'a ya kamata mi Allah ya sa ya aikin cikin nasara kinji da kai tai kamar yana kallanta ta ce insha Allah zan ringa addu'a yau mama hanif ko kefa in baki kwantar da hankalin ki fa zan dawo yau da sauri ta ce a'a wallahi zan kwantar insha Allah murmushi ya ce zan turo da dubu ɗari biyu ki mata siyayya in an jima idan sanif sun dawo su raka ki wuce ina gaishe ta in na dawo zan je in gaishe ta hawaye ne ya hau zubo mata dan tausayin Yusuf yana musifar santa yana kokarin ya ga ya faranta mata rai sai gashi tana nan tana cin amanarsa da yaron da bai fi shi komai ba yaron da bai fi a ce dan aikensa bane ji ta gaba ɗaya rashin gaskiya na damunta daurewa ta yi ta haɗe kukan da ya taho mata ta yi mishi godiya ta yi mishi addu'a aka yi mata sallama ya ce zai kira ta anjima yana kashe wayar ta fashe da kuka don ji ta ta rasa me yake mata daɗi wai wace irin rayuwa ta jefa kanta a ciki halayen da ba nata ba duk ta ara ta yafa ba iya auren ta halin da ta jefa kanta ya shafa ba har da ibadarta wai yau ita ce ta yi sallah asuba sha biyu saura yau sharban da ta yi lazumi in ta yi sallah yau sharban da ta ɗauko ƙur'ani ta karanta sallar kanta ba a natsa take yin ta ba hasali tana sallah tana tunanin group bidiyo na faɗo mata a rai wannan wani irin bala'i ne a sanadin group duk ta koma haka yanzu menene mafita kiran wayar da ta shigo wayarta ne ya katse mata tunanin da take ganin ta take kiran ta yasa ta ja tsaki don haka kawai ta ji ba ta son jin muryarsa sai da ya mata miss biyar ya haƙura Kiran a Kaltama ne ya shigo wayarta, shi ma kin daga dai, dan gani take duk tace salar jefa ta cikin wannan halin. Tunani ta ringa yi na ta tuba ta rubu da su gaba ɗaya ta dawo da farin ciki gidanta. A haka Malal ta ringa saki saki yaranta, ta ci alwashin kula da yaranta. Da kanta ta shiga kicin ta dabawa yaranta abincin da suke so, ta dawo ta zauna a falo ta kira Yusuf a waya, suka fara hira. Hakan ko ba karamin farantawa Yusuf rai yayi ba. Sai labari yake bata tana dariya. A haka Sanif suka dawo suka same ta. Sallama suka yi suka durƙusa suna gaishe ta. Amsa wata tana miƙa wa Hanif wayar. karɓa ya fara gaishe da Yusuf. Ta ɗauki tofiƙa ta ɗora a cikinta tana cire mata uniform. Tofiƙa da rabon da ta gama lalta mata haka sakin baki dai tana ta Salim da Hanif su ma ita suke kallo mamaki ya gaza koyo a fuskar su. Dan sun saba sai Asabar da Ladi take basu su wannan kulawar. Manal ko ta san kallon da suke mata, wani irin zafi ta ji a zuciyarta, tana da nasanin abin da ta yi. Ɗaya bayan ɗaya sai gaisa da Yusuf, ya musu sallama ya ce su ci abinci zai kira su in sun dawo daga Islamiyya. Manal Hanif take kallo da ya sun da kai yana muzurai. Dan jin sai a takure ya saba da rashin kulawar ta a gare su. Manal sauke tufi kate daga cinyarta, ta riko Hanif ta ce, Hanif shine ka kaiwa dadin ku karata ka ce bana muku hamu ko? Hanif da guwaye da sauri yana kallanta, hawaye yana taruwa idansa. Cewa yi ki mu mumi ba ka ki na kai ba. Ce mishi ne ya baki haƙuri, idan laifi muka yi miki don yanzu kin daina mana homework, kin daina ƙara mana karatun Ƙur'ani. Hawaye masu zafi ne suka zuwa Manal, ta ce ba laifi kuka min ba. Hanif bana jin daɗi ne amma insha Allah daga yanzu zan ringa muku homework ɗinku, in ƙara muku karatun Ƙur'ani. tsalle suka fara yi hadda tofika ta cewa mami yanzu ke za ki dinga shirya ni kina min wanka in zan tafi makaranta ba antin da ba mun rikida mata kai dai tana goge hawayen da ya zubo mata tsalle tofika ta ringa yi tana murna to ya rufe ta tana ganin marayen da ta mayar da su karfi da yaji da kanta ta zuba musu abinci ta ringa bawa tofika a baki sai murna suke suna ba ta labarin yadda suke faduwa a homework ana zane su dakin da ta ba iyawa dai ba to sayansu ne ya ƙara rufe ta ta ce musu ita da kanta yanzu za ta ringa koya musu ba za ka kara zane su ba Bayan sun gama cin abinci, Ƙur'anin da suka ɗauko don ta ƙara musu, don kwana biyu ana jibgasa a wajen Talawa, Kunya ce ta rufe ta da ta tuno rabanta da karatun Ƙur'ani. Daurewa ta ce musu karanto inda suke ɗaya bayan ɗaya ta ƙara musu. Sai da ta tabbatar da sun iya ta ce su je su shirya su tafi Islamiyya. A ranar Manal ƙin hawa ta yi, don ta sha alwashin ta daina. Sanib na dawo daga Islamiyya ta shirya su suka nufi gidansu. Sai da ta tsaya wani supermarket ta yi wa mahaifiyarta sayayya kafin suka ƙarasa gidansu. A tsakar gida suka tadda Malama Rabi tana zaune da yayyen Manal, Abdullahi da Abdul Salama da suka yi suka amsa, Sani suka nufi wajenta da gudu, ita kuma ta ringa musu oyoyo. Murmushi Manal ta yi da ta ga yadda mahaifiyar take rawa daga zaune, wai duk murna ganin Sani? Dukawa ta ta gaishe su a daidai lokacin da take ajiye ludojin hannunta. Yayin ta Abdul Jabbar ne ya amsa a daidai lokacin da yake daga Taufika, yana dora ta akan cinyarsa. Zama ta yi a gefen tabarma, Malama Rabi ta ce, "Manal, kuna lafiya ya gidan?" "Lafiya lau umma, mun same ki lafiya?" "Lafiya kalau." "Sai yau kika ga damun kawo min jikokin nawa?" Ina ta wasu yanzu haka ma zancen ki muke kika shigo ina tambayar sa Abdullahi ko kuna waya murmushin jin daɗi Manal ta yi dan ta san mahaifiyarta na masifar ji da ita duk da ba ita kadai bace a gidansu amma ta fi ƙaunarta dan ana cewa a yaranka dole zaka ji ka fi son wani cikin su goma mahaifiyarta ta fi son ta murmushi ta ce ba ma waya da su amma muna haɗuwa a WhatsApp tunda ta shigo Abdullahi yayanta bai dago ya kalle ta ba dan miskili ne sosai jin abin da ta yasa ya dago ya ce ke da wake haɗuwa a WhatsApp nan naji su ummi suna complain akan kin daina magana a group din zuri'a daya ko magana akai miki ta private ba kya kula mutane gashi kuma ɗari ɗari ana ganin ki online sun kuyar da kai manal ta yi don rabanta da group ɗin har ta manta in ta WhatsApp group din manyan mata harka zalla kawai take buɗewa maganar malama rabu ce ta katse mata tunanin da take a'a manal wai da gaske ne ba kya kula mutane a haka za ku yi zumuncin ni in banda mata taɓarɓarewar zamani yanzu da ba a san darajar zumunci ba a rasa ta ina za a yi zumunci sai ta waya ta wayar ma wani durub durub yake ko me dare suka kyalkyale da shi don sun san group take so ta ce abdullahi da abdul jabbar mikiwa suka yi yi waje don sun fara jiyo kiraye kirayen sallar magariba malama rabu jiwa ta ce manal ya baban sanif din da fatan dai shi kuna waya kiran waya da shigo ne yasa bata ba wa malama rabu amsa ba ta yi sauri ta daga wayar don yusuf ke kiranta gaisa suka yi da ita ya tambaye ta ko ta je gidan nasu ta ce mishi eh ga ta ma ga ummanta ce mata yi ta bata waya ya gaishe ta waya ta mika wa malama rabi ta karba suka fara gaisawa a takaice sai wajen tara suka koma gidansu don hira suka ringa yi da mahaifiyarta sosai kamar kasa rabu da ta zo tafiya ta bata dubu ishirin suna zuwa gida ta ce wasu hanif su ɗebo homework ɗinsu ta yi musu don sun riga da sun ci abinci a gidansu ɗaya bayan ɗaya ta ringa koya musu to fika ta fara yiwa nan da nan ta bingire bacci ya awon gaba da ita hanif ne na ƙarshe da take yiwa kiran hajja kalta mai shigo wayarta tsaki ta ta ci gaba da abin da take yi sai da ta mata miskol biyar bata ɗaga ba message ne ya fara shigowa wayarta bata dai duba ba har ta gama yiwa hanif ta ce su tafi ɗaki shi da salim su yi alwala su kwanta za ta zo in ta kwantar da tofika A takaice sai da ta kama duk abin da take yi ta kwanta ta kira Yusuf a waya lokacin karfe goma saura na dare. Wasu wani dade suna hira ba, ya ce mata bacci yake ji zai kira ta da asuba in ya tashi. Da haka suka yi sallama, har za ta ajiye wayar idan ta sauka akan message ɗin da yake reto akan wayarta. Bangaren text message ta shiga ta fara karantawa. Didi ne turo mata text sun fi goma na ban haƙuri in laifi mata da kalmomin soyayya masu sanya zuciya. Inda Kaltuma ita ma ta turo mata da text, lafiya take kuwa ta ji da shiryo bata hau wasab ba. Ta yi misin abubuwa da yawa fa, sama mun jiniyo na ta tambayar ta. Maman Jiniyo ita ma a group din take, in kana neman shi ɗaniya ka same ta an gama, dan ta ma fa jakalta mu turo videos ɗin baza. Dan ita har da yanda ta jima'i take zuwa ta bada labari a group. Manal kunna data ta yi ta hau WhatsApp da zan yi musu sallama da kuma yi musu nasiha ta ce ta tuba dan gaskiya wannan abin da suke yi ba karamin barazana yake da aurenta da ibadarta ba. Sai da ta samu minti goma sha biyar da kunna data, message na ta shigowa banda wanda aka mata a private. Nambobi daban-daban ta gani sun mata magana, duk sai da ta fara budewa ta karanta. Members ɗin manyan mata harka zalla ne suke ta dan akwai su da wannan haɗin kan na in sun ji ka shiru su ta neman ka shi yasa take ƙara son group din. messages ɗin titi da hajja kaltama kuwa sun fi yawa dita kuwa har da bidiyon kuka na yayi misin da jikinta ne biye sanyi ta rasa kuzari dan zuciyarta har ta rabu gida biyu na tunanin hukuncin da take so ta yanke dan ta dawo da farin ciki gidanta buɗe group din ta yi wajen messages dubu da bidiyoyi a haka ta fara karanta messages din videos din na downloading dan wayar ta auto download yake Da ta fara jin wani yanayi a tattare da ita hirarsa ta fara jefa ta a wani yanayi Bude videos ɗin da ta fara kallo cikin ɗan ƙalilan lokaci ta koma gidan jiya. Hankalinta in ya yi dubu ya tashi. don videos ɗin da suka turo a group ɗin ya fi na koyaushe ɗaga mata hankali. Juye-juye ta fara yi idan hankalinta ya kai ƙololuwa wurin tashi. Dalil ɗin nan Yusuf ta yi, don ila ɗin ta ji muryarsa ta ɗan ji sa'ida. Jin wayarsa a kashe ne ya sa ta yi dalil ɗin lambar titi, don ta tana irin nutsuwar da ta samu a tattare da shi. Tun shi ya fara kaɗa mata ganga, jin wayarsa na ringin ne ya sa ta sauke jiya zuciya. Titi da dama kirin sai ke jira, yana ganin kiranta ya ɗaga, ya fara mata shagwaba yana abu kamar kuka yake yi. da ta ji wani irin kasala ta rufe ta da muryarsa ta ƙara ɗaga mata hankali kasa magana dai dan ainihin da take ba za ta iya magana ba Titi karuwa kuwa hakan da ya gani ne yasa ya dage ya cigaba da ɗaga mata hankali. A ƙarshe ce sa haɗa a WhatsApp. Tana hawa suka fara hirar jima'i. Wannan karan abin ya munana har da tura juna hotunan tsiraici. Mulal ta riga da ta yi nisa ba ta jin kira duk abin da ya ce ta yi kawai take yi. Hotunan tsiraicin da ta dinga tura masa banda fuskarta. Shi ma shege haka ya dinga turo mata bai bata ba sai da ya tabbatar ta samu nutsuwa da hukan da suke tunanin shi ke gamsar da su don hauka zan ce kamar dai jiyan wajen hudu suka sallama bacci mai nauyi awon gaba da ita alhamdulillahi to yan tsakar gida ku yi hakuri mu kwana a nan mu kasance da ku a jibi inda zan kawo mu kashi na uku ku ci gaba da kasancewa da tashar tsakar gida ku ci gaba da like da comment da ra'ayoyinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba da mana sharing a group group ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida